masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin wani gagarumin nasarar da jami'an sojojin kasar ta najeriya suka sake samu a karamar hukumar maru da ke jihar ta zamfara wurin kashe kasar goma dan bindigan nan wato baleru wanda dai a kwanakin baya sojojin niger suka yi akan cewa sun kama shi shi kuma Bello Tirje fito ya karyata yayin da ya saki bidiyo to halin da ake ciki dai zaje ku ji irin yadda jami'an tsaron sojin kasar ta Najeriya suka samu nasarar kashe kasuwar goma dan bindigan wato wato baleru da kuma wasu yaran sa mutum 30 tare kuma da kwato wasu muggan makamai tare da kwato wasu babura da kuma kona wasu motocin yan tada kayan bayan ha kuma zalika dai zai ƙara jin irin wani nasarori da dama da jami'an tsaron ƙasar ta najeriya suka sake samu a yankin jihar ta sokoto tun kaɗan dai bayan kashe halilu sububu da kuma wasu bayanan sirri da suka sake fitowa da kuma irin yadda sojojin su ƙara binciken wayoyin kasuwar goma ɗan bandagan wato baleru da kuma shi kansa halilu sububu bayan da dai suka samu nasara ha kuma zalika dai zai da jin irin yadda shahararrun lauyoyin arewacin ƙasar ta Najeriya wato Jafar Jafar da kuma Bulama Bukarti suka buɗe wani asusu domin ƙara tallafawa jami'an tsaron sojin ƙasar ta Najeriya musamman ma dai sojojin da suka jagoranci kashe kasuwar goma dan bandagan wato Halilu Sububu bayan kyautar naira miliyan ɗaya da rundunar sojin ƙasar ta Najeriya ta basu a matsayin jinjina shine hakan ne yasa su bulla bukati so ga ya dace da a ƙara tallafa musu domin ƙara musu karfin gwiwa saboda tabbas kashe halilu sububu ba ƙaramin nasara bane a arewacin ƙasar ta najeriya amma masu sauraro idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan cewa ta mai albarka kafin dai mu tsunduma gundanar rahotannin za dai mu sau da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka dai cikakkun rahotannin a irin dai irin yadda sojojin kasar ta najeriya suke ci gaba da ayyuka domin kakkaɓe ta'addanci da kuma tabbatar da cewa arewa ta zo da lafiya sakamakon irin yadda fasa gurbi ke ci gaba da karatun karnukan su babu babbaka bayan nasarar da jami'an tsaron sojin kasar ta najeriya suka samu a ƙaramar hukumar anka wurin kashe kasuwar dan ɗan bindigan nan wato halilu sububu haka zalika dai a yau rahotanni sun ƙara bayyana akan cewa a yau wayewan safiyar ranar litinin jami'an tsaron sojan ƙasar ta najeriya sun ƙara samun nasarar gagarumin nasara gurin kashe kasar goma ɗan bindigan nan wadda ake kira da suna ɓaleru a jihar ta zamfara daga karamar hukumar maru da ke jihar ta zamfara a ƙasar ta najeriya inda gamayyar jami'an tsaron najeriya suka yi nasarar hallaka kasar guma dan ta'addar daji wato ɓaleru da kuma yaran shakalla sama da mutum talatin tare kuma da jikata wasu sauran kwamandocin nasa da kuma kwato wasu babura tare da kwato wasu motocin yaƙi da kuma kwato wasu muggan makamai irin su ak-47 tare da tarin alburusai da kuma kwato wasu muggan makamai na harbo jiragen sama wannan dan ta'addan baleri dai a cikin a cikin watan mayun da ya gabata ne hukumomi a jamhuriyar kasar ta Nijar suka bayyana kama shi da yaran shi lamarin da ya sa kasar goma dan bandigan wato ta Tattika talla a cikin watan Yuni ya musanta yayin da ya sako wani faifan bidiyo yake karyatawa kan cewa tabbas jami'an tsaron sojin kasar ta Nijar ba wai baleri su suka kama ba to a halin da ake ciki dai jami'an tsaron ƙasar ta najeriya sun samu nasarar kashe wannan kwamandan kasar goma dan bandigan wato baleri a ƙaramar hukumar maru da ke jihar ta zamfara a ƙasar ta najeriya ha kuma zalika a irin kokarin da jami'an tsaron sojojin kasar ta najeriya suke a yankin jihar sokoto inda da rundunar sojin kasar ta najeriya ta bayyana kan cewa ta samu nasarar kama wasu muggan bindiga waɗanda ake zaton cewa suna ɗaya daga cikin manyan yaran kasuwar goma ɗan bindigan nan wato biyu daga cikinsu yaran kasuwar goma ɗan bindiga balla turji su kuma uku daga cikinsu kuma ana zaton cewa tabbas yaran marigayi ne wato halilu bubu yayin da a halin da ake ciki ana ci gaba da matsi su kuma kazalika suna ci gaba da bayyana wasu bayanan sirri yayin da su kuma al'ummar wannan yankin suka bayyana kan cewa bai kamata har yanzu a ce cewa ana tare da wa'annan kwamandocin a ce har yanzu ba kai ka kashe su ba sai dai kuma 'yan sa kai da kuma jami'an tsaron da suka kama su sun bayyana kan cewa tabbas akwai wasu bayanai ne da suke son wayannan 'yan da kayan bayan su bayyana wanda hakan ne har kawo yanzu dai ba samu damar an hallaka su ba amma kuma jami'an tsaron sun bayyana kan cewa ai babu amfanin barin 'yan ta'adda a raye tabbas zai jami'an tsaron sun ƙasar ta najeriya kazalika dai sun kara kashe wasu yan da kayan baya kuma a yankin jihar zamfara waɗanda dai suke ɗaya daga cikin waɗanda suka yi awon gaba da kuma kashe sarkin nagobir wanda a baya dai suka kai sarkin nagobir yayin da suka buƙaci yara ka ba su kuɗi kimanin naira miliyan sittin wanda kuma daga baya suka kashe ɗan suka kai sarkin tare kuma da sako ɗan nasa halin da ake cikin tabbas jami'an tsaron sojin kasar ta najeriya sun bayyana kan cewa tabbas shi ma dai kasuwar goma dan bandigan wato balla turji yana nan da shigowa hannu nan ba da jimawa ba yayin da dai suka bayyana akan cewa tabbas akwai wani gagarumin shiri da ake yi yayin da halin da ake ciki da yanzu dai an ƙara tura wasu tarin dakarun tsaro zuwa zuwa cikin jihar ta zamfara da kuma tura wasu tarin jiragen yaƙi tarin da na fansar da musa domin ƙara tabbatar da ingancin tsaro a wannan yankin haka kuma zalika dai fitaccen lauyan nan wato bulama bukarti ya kaddamar da wani asusu na musamman ga sojojin da suka hallaka kasuwar kuma dan bandagan wato halilu sububu lauyan ya bayyana ka ne a a jiya lahadi 15 ga watan satumba shekara ta 2024 a shafin sa na twitter wato s domin dai tallafa wa innan sojoji da kuma kara nuna musu kwarin gwiwa akan nuna musu cewa tabbas al'ummar gari fa suna tare da su kuma kazalika sun ji daɗin irin wanda nasara da suka samu wurin kashe halilu sububin bulawan bukarti ya ce ai ce abin takaici ne yadda sojoji ke sadaukar da rayuwarsu a fagen daga amma abin da ake biyan su bai taka kara ya karya ba ya ce sojoji 26 ne suka yi nasarar hallaka halilu su subuhu amma kyautar da aka yi musu bai kai ga sadaukar da suka yi ba domin dai sojoji 26 ne suka samu nasarar kashe kasar goma dan bandaga halilu su subuhu sai dai kuma rundunar tsaron kasar ta najeriya ta ba su kyautar kuɗi naira miliyan ɗaya inda dai bulama bakati yake ganin cewa tabbas wannan kyauta da aka ba su abin ayaba ne amma kuma gaskiya kyautar ya yi kaɗan yadda debola abubakar din ya samar da wani asusu domin tallafawa inda ya ce ba za mu jira gwamnati ta yi wani abu ba a matsayinmu na 'yan najeriya dole mu yi wani abu mu ta fashin baki a facebook duk mako duk mako da ta ajiye kuɗi kimanin naira miliyan ɗaya da dubu ɗaya takwas ga sojojin ƙasar ta najeriya sannan sannan kuma mun kaddamar da asusu na musamman domin iyalansu su samu abin da ya kamace su wannan dama ce da za mu nuna muna mutunta sadaukar da sojojin ƙasar ta najeriya suka nuna inda bulan bukatun ya kara bayyanawa kan cewa muna kira ga 'yan najeriya masu sha'awar taimakawa da su tuntubi jafar jafar ko ni kaina ko kuma ni kaina bulan bukati kai tsaye ya kamata mu nuna wa sojojinmu muna tare da su yayin da 'yan siyasa ba su damu da irin nasarorin da jami'an tsaron sojin ƙasar ta najeriya suke samu ba bulama bukatiya ko kakan yadda ake biyan sojoji albashi duk da sarakar da rayuwar duk da sarakar da suke yi domin kare kawunan su da kuma yaƙi da yan ta'adda inda bulama ya bayyana kan cewa tabbas irin kuɗaɗen da ake biyan jami'an tsaron sojin ƙasar ta najeriya tabbas hakan yayi kaɗan matuƙar dai ana so sojoji su gaba da ƙara jajircewa a fagen daga to kamata al'umma su ci gaba da bada tallafi tare kuma da nuna cewa tabbas suna tare da sojoji musamman ma kan irin wannan gagarumin nasara da jami'an tsaron sojojin ƙasa suka samu gurin kashe kasar kuma dan bindigan wato halilu sububu da rebula bukati ya bayyana kan cewa tabbas kisan halilu sububu ba karamin abun farin ciki ne arewacin ƙasar ta Najeriya kuma kazalika duk wani ɗan arewacin ƙasar ta Najeriya da kuma duk dan Najeriya kamata su zo su haɗe a guri ɗaya domin nuna farin cikin su da kuma jin daɗi irin wannan gagarumin nasara da aka samu gurin kashe Halilu Sububu kyautan kuɗi da aka ba su ba za mu ce ba kyauta ba an kyauta da aka ba su kyautan naira miliyan ɗaya amma tabbas wannan kuɗi da aka ba su hakan yi kaɗan matukar idan ana jin daɗin irin wannan ayyukan da suka yi kamata a ware wasu tarin makudan kuɗaɗe a basu domin kashe wannan kasuwar goma ɗan bandiga tun dai halilu su bubu da kusan kaf arewacin kasar ta najeriya ba taɓa yin gagarare kuma tsabibin ɗan ta'adda sama da shi ba domin dai bayan ta'addanci ya ƙara renon yara manya-manyan yara irin su damuna da su shekaran kansa balla turji da kuma dai wasu tarin hatsabibin 'yan bandiga sannan kuma duk wasu tarin irin muggan makamai da 'yan bandiga suke amfani da su halilu sububu shine dai yake samar musu kuma kazalika fagen haƙar ma'adanai da kuma haƙar gwalagwalai tabbas halilu subu ba ƙaramin ƙaurin suna a wannan ɓangaren ba hakan ne dai ya sa bulan bukarki ya ganin cewa tabbas naira miliyan ɗaya da aka ba wa sojojin hakan kamar dai bai dace ba duk da dai abin ayaba ne amma kuma kyautar ba kyauta ne wanda za a ce kyauta ne wanda za a nuna duniya inda bulama bukatun ya kara kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da kara ba haɗin kai ga jami'an tsaron sojin ƙasar ta najeriya tare kuma da kara nuna musu goyon baya da kuma kara jan iyalansu a jiki da kuma ci gaba da tallafawa iyalansu domin kara musu karfin gwiwa gurin ci gaba da yaki da ta'addanci da kuma tabbatar da zaman lafiya tare da kakkaɓe duk wasu 'yan da kayan baya da suka jima suna addabar arewacin ƙasar ta najeriya